ƙorafi ko cin gyara haɗi da ƙara wa marubutanmu ƙwarin gwiwa ku ba mu haɗin kai ta hanyar aje mana saƙon comment domin al'ajabi tv tana matuƙar kokawa a bisa rashin comment ɗinku da ba ta samu to masu sauraro idan ba ku manta ba a cikin shirinmu na baya wato kashi na shida mun tsaya a daidai inda foziya ta shiga cikin mawuyacin hali sakamakon abin da ya same ta inda har iyayenta suka shiga cikin mawuyacin halin suma tun suna mata fada suka dawo nasiha da lallashi domin ta shiga cikin wani irin hali wanda daga ƙarshe har ta kamu da rashin lafiya tun daga gwajin farko likita ya tabbatar musu tana da shiga ciki na tsayin wata biyu da masu sauraro a nan muka tsaya yanzu kwa za mu ɗora Bismillahir Rahmanir Rahim, ƙaddara ta kashi na bakwai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda su yake faɗi kenan. Jinjiri na ɗibar ta ya sa mama zama, shi ko abba gumi ne kawai ke keto mishi, shi kansa likitan ganin irin tashin hankalin da suka shiga ya sa shi fuskantar lallai akwai wani abu a ƙasa, kasa haƙuri ya ce, lafiya kuwa, na ga duk kun shiga damuwa. na ga abin farin ciki ne ina mijinta ne cikin karfin hali mama ta murmushi ta ce tsabar farin ciki ne ya sa muka shiga wannan halin da ka gan a ciki mijinta ya mutu kuma ba mu yi tsammanin har an samu rabo ba murmushi ya ya ce ikon Allah kenan haka dama Allah yake ikonsa shiru suka yi su duka babu wanda ya ƙara cewa komai magunguna ya rubuta musu ya ce idan kun fita sai ku sai mata suna komawa gida kowa ya yi ɗaki tana shiga ɗaki ta faɗa gado ta saki kuka mai ban tausayi da ƙona zuciya tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah wannan wace irin mummunar ƙaddara ce Allah kai ka ce ba ka ɗora wa bawanka abin da ba zai iya ba, ya Allah ka bani ikon cinye wannan jarabawar, ya Allah ka taimaka min, ka ɗauki raina ya Ubangiji, ta ƙarasa maganar tana fashewa da kuka. tana surutan banza ita kaɗai mama na shiga ɗaki ta sami abba zaune a ƙasa ya haɗa kai da gwiwa ya wuta gumi sai zufa ke zubo masa kusa da shi ta zauna ta dafa shi sai kuma ta fashe da kukan ita ma mai ƙona rai a hankali ya ɗaga kan shi ya kalle ta ba kaɗan yake jin zafin kukanta a cikin ransa ba don haka ya ce haba maman yara ke ki kuka yara su ma yi ya kike so na yi idan kuma su ma yaran suka ganki suna kukan ai sai ki ƙara karya musu zuciya ki dubi girman Allah ki yi shiru sautin kukan nata ta rage sai shekara ke fita a hankali ya ci gaba da faɗin ki yadda da ƙaddara mai kyau ko mara kyau mana Allah baya taɓa barin ɗayan mu ba tare da an jarrabe shi ba mu riƙa mu irin tamu ƙaddarar kenan kin san ta wasu kin san wace irin jarabawa ubangiji ya yi wa wasu kai ta girgiza masa alamar a'a murmushin karfin hali ya yi ya ci gaba da cewa to ki goge hawayenki ki yi wa Allah godiya a bisa jarabawar da yi mana mu dore mu ci jarabawan nan ni yanzu zuciyata ta yi sanyi saboda yawan faɗar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da hasbinallahu wa ni'mal wakil subhanallahi Walhamdulillah! allahu akbar na yadda da kaddara duba da irin halin da fauziya ta shiga na yadda da jarabawar ubangiji na ɗauka na kuma aminta allah ya bani ikon cinye ta a hankali cikin sanyin murya ta fita kalmar amin ya allah ni dai abu ɗaya na sani idan duniya za ta tashi babu wanda ya ce a zubar da cikin nan wallahi Allah sai ta haife abin da ke cikinta wani irin mummunar faduwa gaban mamaye a ranta ta ce shi kenan abin da nake gudu ya faru yanzu sai mun yi shege jin shirin da ta yi yasa abba taɓa ta yana faɗin ya aka yi ne maman yara sanin halin abba shi yasa ta ɓoye halin da take ciki don yanzu ita ma sai ya shafe ta murmushin ƙarfin hali ta ce hakan yayi yauwa mamanmu ya faɗa da alamun tsokana Dariya ta yi, sai da Abba ya kwantar mata da hankali sosai sannan ya ce, Maza je ki lallashi Foziya? don na san tana cikin mawuyacin hali yanzu. A hankali mama ta shiga ɗakin, a kifa ta samu foziya tana ta faman kuka, tana ta sambatu. Ita kanta bata san me take faɗa ba, ba ƙaramin tausayawa 'yar ta ta ba. A hankali ta zauna kusa da foziya, ta dafa ta, a hankali ta ɗago kai, idan ta duk ya kumbura, ta zube su akan mama, ta zuba kuka ta fashe da wani irin matsanancin kuka mama mama na janyo muku magana na janyo muku abin kunya na janyo muku jin kunyar duniya dangin abbanmu sun samu abin da suke so sun samu abin faɗa burinsu ya cika don allah mama ku yafe mun ku yafe mun ko na ga haske a rayuwata ta gaba mama ki wa abba haƙuri wallahi na gwammaci mutuwata da na saka ku cikin wannan mummunan halin mama na gwammaci ciwo mai tsanani ko hauka da ganin ku cikin wannan halin mama don allah ku roƙa min allah ya ɗauki raina <laughs> da sauri mama ta katse ta ta jawo ta jikinta ta rungume gaba ɗaya da suka saki kuka abin ban tausayi sun daɗe a haka sannan mama ta yi ƙarfin halin yin magana To ki daina kukan ba komai foziya mu mun yarda da kaddara mun yarda da jarabawar Ubangiji. Dan kin shiga wannan halin ba za mu taɓa kyamatar ki ko mu guje ki ba. Haka dai mama ta ta faɗa mata maganganu da kalamai masu kwantar da hankali. Tun abin da Fa'iz ya yi wa Fa'iza tsane shi ta ƙara ruruwa a cikin zuciyarta babu abin da ke yi mata yawo a zuciya sai wutar ɗaukar fansa da ke ruruwa a zuciyarta ta zama cikarkiyar 'yan maye kullum tana cikin shaye-shaye da maye saboda tsabar cin abin da fa'il ya mata ta haukace saboda neman ɗaukar fansa ta kasa samun sukuni da kwanciyar hankali burinta kawai ta ɗauki fansa a kansa so take ta ga ta yi masa abin da har ya mutu ba zai manta ba so take ta ga ya wulakanta ya tozarta ya zama abin tausayi ko a wajen maƙiyinsa balle masoyinsa wannan tunani ne ya yi mata yawa don haka ya zama da ita cikakkiyar 'yar maye Faiz ne zaune da gangs ɗinsa yana ba su labarin irin ni'imar da ya kwasa a jikin fauziya ya ce wallahi tun da nake ban taɓa yin sex da mace kamar fauziya ba Na daɗe ina mamakin irin ni'ima da laushin fatarta, fatarta ga santsi, gaskiya yarinyar ta yi, har yanzu ban ƙoshi da ita ba, ko yanzu na samu dama zan dama, tun ina da shekara sha takwas na fara sex. Amma Allah har yau, Allah bai haɗa ni da yarinya kamar ta ba, na yi sex da matan turawa, matan indiyawa matan larabawa da matan china nan gida afirka kuwa ina tunanin babu jinsin da ban yi sex da su ba amma wallahi yarinyar nan ta tsotse min ruwan kaina na ji mugun daɗinta wata irin shewa suka saki gaba ɗayansu ɗaya daga cikinsu ya ce to mu ma oga ka bar mu mana mu ɗan dangwal arziki wani ya ce mu ma mu ji irin abin da ka ji ba dariya yayyace aini na gama nawa it's late for you idan kuna da ra'ayi za ku iya zuwa wani ya ce to oga ta wace hanya ina shawara dariya ya yi har sai da dimful ɗinsa suka lotsa ya shafa kansa ya ce ta hanyar da na bi mana wace hanya kenan oga cikin ƙosawa da maganar da yake shi ba mai son yawan magana ba ne ya ce fa'iza mana kuɗi kawai za ku sakar mata ku ga aiki har gida za ta kawo muku ita daɗi suka ji sosai wani ya ce wani hanzari ba gudu ba yanzu ina za mu nemo fa'iza tsoki ya ja oho muku abin bai dame ku ba kenan tun da har kuke neman inda za ku nemo ta tashi ya yana tangaɗi ya bar wajen wani ɗaki ya rufa inda kyawayon 'yan mata ke jiransa ya shiga sai da ya gama masha'arsa da su sannan ya kwanta gefe yana mayar da numfashi yana tunani ya rasa mai yasa yanzu tun da ya sex da foziya baya iya samun biyan bukata da kowace mace idan zai kwana yana abu ɗaya baya samun gansuwa ya rasa dalili wani lokaci ko tunanin movement ɗin shi da ita sai ya ga sandan girman shi ta miƙe baya iya samun nutsuwa da kowace mace duk abin duniya ya dame shi ya rasa inda zai saka ransa kuma duk irin wulakancin da yake wa mata a banza don duk irin korar karen da zai yi masa sai sun bi shi ko don fais cikakken namiji ne ga kyau na ajin farko duk inda namiji mai kyau ya kai fa'iz ya kai ko in ce har ma ya wuce nan gashi dogo mai ƙirar zaki mai faffaɗan ƙirji wanda gashi ya yi kwance lif a ƙirjin nashi sai kwantacciyar sumar kanshi mai kama da ta ronaldo ga saje wanda ya haɗe a haɓarsa ya yi kamar askakken gemu fari ne tas mai dogon hanci da lulu eyes irin na salman khan gashi da dimples wanda ko magana yake sai ya lotsa ga hutu ga kuɗi shi ɗan gata gaba da baya ga aji don yana da class akwai shi da yanga shi magana ma ba damunsa ta yi ba balle yawan surutu abin sai dai mu ce masha Allahu bayan abokanan fa'iz sun sanar da fa'iza bukatar su akan fauziya murmushi ta yi na mugunta ta cije lebe a ranta ta ce alhamdulillah abin nema ya zo ya same ni har inda nake ba tare da na sha wahalar komai ba cin ta yi shiru tana murmushi ya sa wani magana lafiya fa'iza ba komai ni ba na bukatar komai daga hannunku ba na son ko kuɗinku kyauta zan kawo muku ita amma da sharaɗi kada baki suka yi wajen faɗin Sharaɗi kuma wani irin sharaɗi? A'a, ba zan sanar da ku ba, sai haƙanku ya cimma ruwa. Ganin duk sun yi jigum ne ya sa ta cewa, kada fa ku da hankalinku, ba wani babban abu ba ne, abu ne kawai na taimakon kai da kai. Ok, ba damuwa, yanzu yaushe za ki kawo mana ita. Da wani lokaci kuke so, dan ni ko yaushe zan iya kawo muku ita. Ko yanzu kuke so, ina iya kawo muku ita yauwa mu da za ki kawo mana ita yanzu ma ai da kin taimake mu dan ni yanzu gaskiya a hannu nake oke ina zan kawo muku ita ki kamin min ita gidana ɗaya daga cikin su yayi maganar to ku bani nan da minti talatin zuwa awa ɗaya zan kawo muku ita suka rabu a haka ta tashi ta yi shigar mutunci ta zumbula zumbulelen hijabi har ƙasa ta tare ɗan adire ta sahu ta shiga ta nufi gidan su fauziya baiwar Allah a ƙofar gidan su fauziya a ta sahun ya aje fa'iza da sallamarta ta shiga gidan mama ta iske a tsakar gida tana wanke-wanke har ƙasa fa'iza ta durƙusa ta gaida mama mama ta amsa cikin fara'a ta ce mata shiga cikin mutuniyar taki tana ɗaki ba ta jin daɗi ne zazzaɓi da ciwon kai ke damunta to mama zan shiga ta yi magana ta da cire hijab ɗinta mama ta tashi mama tashi na ƙarasa wanke-wanken a'a fa'iza ki bari ni na ida kada ki ɓata jikinki la mama ba komai idan ba mu taimaki iyayenmu ba me amfaninmu me amfanin haihuwar tamu da kuka yi sosai mama ta ji daɗin maganar murmushi ta yi ta ɗauraye hannunta fa'iza ta zauna ta ƙarasa wanke-wanken tana yi wa mama hira haɗi da ba ta dariya bayan ta gama wanke-wanken ta share gidan tas ta gyara ko'ina fa'iza na shiga ɗakinta ta iske ta a kan sallaya tana karatun ƙur'ani tana kuka da sauri fa'iza ta ƙarasa wajenta da alamar tashin hankali ɗauke a fuskarta tana faɗin lafiya ƙawata lafiya mai ke ki haka kai foziya ta ɗago ta kalle ta cikin sanyin murya ta ce ba komai wai ina kika shige ni ina ta neman ki kwana biyu na rasa ki a hankali fa'iza ta zauna gefenta tana faɗin wallahi laifi na yi shine babanmu ya ƙace wayata kuma ya hana ni fita ko kofar gida shine ba kika ji ni shiru kwana biyu ke ma kin san lafiya ba za ki ji ni shiru ba siraran hawayen da ke zubo mata ta sanya hannu ta goge kafuɗar ta fa'iza ta dafa cikin alamun tausayawa ta ce wai ƙawata me ke faruwa da ke ne na ga duk kin fice hayyacinki kin birkice jiki fa kamar ba ke ba cikin kukan da take ƙoƙarin dannewa wanda ya kubce mata ta soma ƙoƙarin yin magana amma kukan ya ci ƙarfinta fa'iza ta ƙyale ta ta yi mai isarta ta zuba mata idanuwa tana kallon ikon Allah Babu yadda fa'iza ba ta yi da foziya kan ta faɗa mata abin da ke damun ta ba, amma ta ƙi faɗa mata. ta yi bugun cikin duniya har ta gaji ta ƙyale ta tsakar gida ta fito da fauziya mama ta yi mamakin fitowar fauziya saboda canja abin ya faru ba ta fitowa ko ƙofar ɗaki kullum tana cikin ɗaki tana kuka zaunar da ita ta yi a gefe ta tsefe mata kanta ta dafa mata ruwan wanka ta kai mata ban ɗaki ta ce fauziya tashi ki je ki yi wanka ki wanke kanki sannan na miki kitso to fauziya ta ce cikin sanyinta ta miƙe ta shiga wankan sosai mama take mamaki amma bata ce musu komai ba da ido kawai take bin su wanka ta ta wanke kanta ta shafa mai ta shirya cikin doguwar riga ta atamfa da yake Fauziya doguwa ce siririya mara timbi, sai faffaɗan ƙungu ga duwawu da hips tana da nonuwa a tsaitsaye kamar tasa irin tifoziya ake wa lakabi da coca-cola chef sai cikin da ke jikinta ya lafe bai fito ba farar hoda kawai ta shafa sai wet lips wato lip glow abinka da farar mace aiko sai cikin ya ƙara mata haske ta zama kamar zabiya don har wani jaje-jaje da take yi ita kanta fa'iza kamar yau ta fara ganinta ta ƙura mata ido ta ce, Kai ƙawata, Allah ya yi halitta a nan, ke kin ganki kuwa kamar a rai bacan kai wallahi kuna kama kamar ku ɗaya sak ashe da 'yan makarantarmu suke faɗa ba ƙarya suka yi ba musamman idonku da tsayin da gashin kanku abu biyu kawai zaki fita hips and breasts dariya fauziya ta har sai da haƙoranta suka bayyana ta ce hm, ƙawata kenan eh mana ai ke ma kan cikin san kama sosai shiru foziya ta yi cikin ranta tana tunanin ita kanta ta san suna kama sosai da ashwariyar rai baccan don 'yan gidan tv da gidan rediyo sun sha cewa za su yi hira da ita ita ke kin yarda fa'iza ta katse mata tunanin ta hanyar cewa keri zauna in yi miki ki zama ce ba musu duk iya kitsan fa'iza da ƙyar ta iya yi wa foziya kitsan shuku saboda santsi tana yi yana warwarewa bayan ta gama mata kitsan ne fa'iza ta ce foziya ƙawata mu yi girki ko eh kawai ta ce mata fa'iza da kanta ta tambayi mama abin da za a ɗora mama ta ce su ɗora duk abin da suke so bayan kamar awa biyu suka gama dafadukan fadukan shinkafa suka sauke ta wata ta sha kayan lambu ta zubo musu a faranti suna ci da gudu ko sallama babu aisha ta shigo ban ɗaki ta wuce sai bayan ta fito hankalinta ya dawo jikinta kamewa ta tana kallon fauziya ta kasa magana sai da ta gaji don kanta sannan ta ce anti kin daina kukan da rashin lafiyar cikin sanyi fauziya ta ce eh na daina insha allahu aiko da gudu ta faɗa jikin fauziya tana cewa yawwa Alhamdulillah antina, ko kefa har na ji daɗi, da gidan ya yi shiru ba daɗi, sai kuma idanta ya kai kan shinkafa, wani wawan tsalle ta gami da sakin ihu, ye jollof rice with vegetables yau zan ci daɗi a gidan nan. Sosai mama take jin daɗin sakewar Fauziya yau. gashi har gidan ya fara dawowa nomal tana zaune tana kallon su sai murmushi take bayan sun kammala komai da ya fa'iza ta kalli mama ta ce zan tafi ko zan je da fauziya na ɗan zazzagaya da ita na ga kwana biyu bata fita ba ɗan shiru mama ta yi sannan ta ce Allah ya kiyaye hanya amma kar ku daɗe to fa'iza ta ce a ranta kuwa kamar ta daka tsalle don murna suna fita fauziya ta kalle ta ta ce ina sa mu ne ƙawata gidan su anti na mana ba mu taɓa zuwa da ke ba shiru ta yi ba tare ba ta ƙara cewa komai ba har suka isa ƙofar gidan da sallama fa'iza ta shiga gidan tana gaba fauziya na be da ita a baya har suka ƙarasa shiga cikin gidan wani madaidaicin gida falo fa'iza ta zaunar da ita ta shiga ciki tana faɗin zauna bari na yo mata magana To kawai ta ce cikin sanyin jiki tare da ɗan ɗosanawa ta zauna. Ba a fi minti goma da shigar fa'iza cikin gidan ba, Fosiya ta ga ta fito daga ita sai fan da Breziya tana busa karen sigari, ɗaya hannun ta riƙe da zundumemiyar kwalbar giya. Bayanta wasu kantin maza su biyar suna biye da ita, dukkaninsu ba mai kayan arziki a jikinsa. Zumbur Fosiya ta miƙe tsaye. tana binta da kallon mamaki wata irin dariya fa'iza ta saki irin ta 'yan maye cikin mayen ta ce zauna mana ƙawata karki damu magana zami kin zama fauziya ta yi sai da fa'iza ta raka mata gigitacciyar tsawa aiku a tsoraci ta zauna jikinta sai rawa yake yana bari fa'iza ta fara magana ni dai da farko cikakkiyar iska ce 'yar bariki karuwa 'yar maye don duk kayan mayen da ke duniya ina tunanin babu wanda ban taɓa sha ba sai dai wanda ba su taɓa shigowa mu ba ni yar kwangilar fa'ir ce don shi ne ya turo ni wajenki ta kwashe labarin komai tun daga farko har ƙarshe ba tare da ta rage komai ba ta faɗa mata sannan ta ɗora da cewa wannan bidiyon ma ni na ɗauke ku kuma ni na tura wa director wato Frobus kuka sosai fauziya take ta zube a ƙasa tana kuka kamar ranta zai fita me na yi miki me yi miki a rayuwar ki? kike bena da wannan mummunan sharri dariya fa'iza ta ta ce ai ban gama faɗa miki ba jiya waɗannan suka zo min da buƙatar ki nan ma ta kwashe komai ta sanar da ita sannan ta ce ni baki min komai ba fauziya gabar da ke tsakanina da fa'is ita ta ja miki sannan abu na biyu saboda ke fa'iz ya ci min mutunci nan ma ta sanar da ita komai akan zuwa gidansu da ya yi don ta tura bidiyo ta ci gaba da cewa ni ba ni da burin komai a yanzu da ya wuce na ga fa'iz ya wulakanta ya tozarta rayuwarsa ta ɗaiɗaita ya shiga garari a cikin cikin kuka fauziya ta ce Allah ya isa tsakanina da ku in sha Allahu sai kun shiga garari da wulakantar rayuwa tunda ni ban ga abin da na yi muku ba babu wani abu da ya taɓa shiga tsakanina da ku ya Allah ka isa min alfarmar wanda kai duniya da lahira domin sa Allah ka isa min akan waɗannan bayi naka Allah ka saka min ya ubangiji kai kace baka barin zalunci Allah kai kace ka haramta zalunci akan kanka balle a tsakanin bayanka Allah ka ce kana amsar addu'ar wanda aka zalunta cikin gaggawa ya Allah ka sani an zalunce ni wata irin dariya suka saki gaba ɗayansu suka yo kanta kamar mayunwatan zakuna sun ga nama miƙewa ta yi tsaye ta saki wani irin wawaceciyar ƙara da duk gidan sai da ya amsa su kansu sai da suka tsorata suka ja baya ta ce wallahi wallahi ina raye babu wani ɗan iska fasiki da ya yi ya ƙara keta min haddi sai dai idan na mutu na bar duniya ku yi amfani da gawata a lokacin bana numfashi aiko suka kama kokawa haikan tun tana ƙoƙarin jan tun suna ƙoƙarin jan ta ɗaki har suka fara dukanta wani daga cikinsu ya jefa ta kan santa tebul ta ya bugu ya fashe shi ma santa tebul ɗin ya fashe garin ta fisge hannunta ta ƙara faɗawa kan santa tebul ya fashe jikinta duk jini ke fita duk wani kayan gilas sai da aka fasa shi aka hargitsa falon sosai suke damba da ita don zuciyarta ta riga ta kawo wuya ta gwammaci mutuwarta a kansu cimma burinsu a kanta su kanta sun yi mamakin ƙarfinta abin da ba sani ba shine da zuciya take kokawa da su ba wai da wai ƙarfin jikinta ba da dakewar zuciyarta ɗaya daga cikinsu ne ya zuciya ganin ƙaramar yarinya na neman ɓata musu lokaci ya fisgota ya dalla mata wasu gigitaccen maruka ya wurga ta kan kujera cikin rashin sa'a sai kanta ya bugi bango cikinta kuma ya daki kujerar aikuta da filu jini ya yi tsartuwa daga kanta ta fada kan wani dan gilas da ke gefen kujerar jini ya balle mata ta kasanta ganin ta faɗi ba ta motsi ba alamar rai ɗaya daga cikinsu ya ce kai ka kashe ta ka kashe ta da sauri ya nufi firji ya ɗauko ruwan sanyi ya balle bakin roba ya cuccule mata amma a banza babu ko alamar motsi tun jigata suka shiga yi amma ba ta ko motsawa dukkaninsu hankalinsu ya masifar tashi galin ta mutu zama suka yi jugum jigum kowa ya yi tagumi ɗayan wanda ya tura ta ya yunkura zai gudu suka riƙe shi suka ce ai ba maganar guduwa don mun yi kisan kai mai fita kawai za mu nema ita ko fa'iza ta kasa magana saboda tsaba tsorata ɗayan ya ce shawara ɗaya ce ku tashi mu gudu gaba ɗayan suka yunkura mai gidan ya ce wato ni a kamo ni ku bar gawa a gidana ko wallahi wannan shawarar ba ta yi ba a sake wata wani ya ce gaskiya dai amma ni ina ganin mu bar ta sai dare ya yi mu ɗauke ta mu saka a buhu mu ɗaure mu kai ta kududdufi mu jefar gaba ɗaya suka yarda da wannan shawara ta wallahi ba ku isa ba wato ni ku jamin ko ni da na je har gidansu gaban mamanta na ɗauko ta idan wani abu ya faru wa za a nema ku dai canja wata shawarar wannan kan bata yi ba shiru kowannen su yayi sai can ɗaya daga cikin su ya ce to me mafita dan ita ma tana da gaskiya idan kuma aka kama ta duk mu ma sai mun fito shiru suka ƙara yi sai can fa'iza ta ce ni yanzu zan shiga ciki na shirya yadda muka zo sai mu ɗauke ta mu kai ta hospital mu ce mai mota ne ya bige ta ya gudu mu kuma muka tsince ta muka kawo ta asibiti taimakon ta muka yi gaba ɗayansu suka miƙe suka nufi ɗaki kallon su ta yi da mamaki ta ce ina kuma za ku ina magana ba ku ce min komai ba kun miƙe gaba ɗayansu suka haɗa baki wajen cewa shiryawa za mu yi mana ai wannan shawara ta ki ta yi yadda ta ga sun haɗa baki suna magana ne abin ya bata dariya ta ce ni ma bari na shirya bayan duk sun shirya wani ya sunkuya ya sungume ta suka yi waje da ita a bakin wani private hospital suka yi parking dukkansu sun yi shiga ta mutunci idan ka gansu sai ka rantse mutanen kirki ne cikin alamun tashin hankali ɗaya daga cikin ya cikin alamun tashin hankali ɗaya daga cikin ya cikin hospital ɗin da gudu yana kwala wa nurses kira akan gadon tura mara lafiya aka tura ta zuwa emergency room ba ta tsaya ba tsaya tambayar abin da ya faru ba taimakon gaggawa aka fara bata sai da likitan ya kai wajen awa uku sannan ya fito suna ganin shi suka miƙe gaba ɗayansu suka nufe shi cikin rashin fara'a da jimami ya kalle su yana faɗin me dalilin faruwar hakan ƙaryar da fa'iza ta shirya mishi har da ɗan kukanta alhini dakto ɗin ya nuna a fuskarsa ya ce amma direba ɗin nan ba shi da imani mu je ofis ɗina bayansa suka bi bayan sun isa sun zauna duk sun yi tsuru tsuru da su kallo ɗaya za ka yi musu ka tabbatar cewa a tsorata suke kuma kallon su dakto ɗin ya yi sannan ya ce to wa zai biya kuɗin da aka yi mata aiki gaba ɗayan su suka ce aiki kuma to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu mai suna ku kar kaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A. Usman Jidda na jagoranci shirin a halin yanzu. Kada ku manta da danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment. Domin tambaya, ƙorafi, cin gyara ko kuma ba da shawara haɗi da ƙarawa marubutanmu ƙwarin gwiwa ku ba mu haɗin kanku ta hanyar aje mana saƙon comment. Mun gode, sai mun sake kasancewa da ku a cikin shirin.